duk wani mawaƙi na hausa fim da kuma wani mawaƙi na arewa tsakaninmu da ku allah ya isa ina kira ga dukkanin jama'a duk wanda yake following din wani mawaƙi na hausa fim ko na arewa ya yi on following nashi sannan kuma ya yi mai allah ya isa ku tambaye ni dalili ina da dalili na tun da kake tun da najeriya suka sa najeriya suna ɗaya daga cikin waɗanda suka sa ƙasar nan cikin bala'i saƙonsu yana zuwa suna ɗaya daga cikin waɗanda suka sa muka zaɓi wasu suka zaɓi wannan tsohon inda ake ka taba jin wani mutum ɗaya ya fito ya yi magana a kan matsalar arewa cikin mawakan nan zan kawo maku dukkanin su ku gani one by one na tsaya na yi research a ni kaina na duba babu mutum ɗaya babu mutum ɗaya wanda ya fito ya magana akan matsalar arewa ko kuma matsalar halin da mutanen arewa suke ciki su suka sa su suka kawo mana shi muka zaɓe suna ɗaya daga cikin waɗanda suka tallata shi don haka bari in sa muku one by one ku gani ku ga yadda fejin su suke don haka ina kira ga duk wanda ya following din wa'annan mawakan na Hausa don girman Allah mu je mu yi on following nasu domin ba sa da amfani a gurinmu ba sa da amfani duk wanda a halin yanzu ba zai tausaya ma yankinsa ba arewa ya zo ya fito yi magana a kan yankinsa arewa na rantse da Allah ba mutumin arziki ba ne sannan ina kira ku yi on following nasu don Allah ku tamani sharing din bidiyon nan sako na ya nisa yan uwa bari na samu ku one by one ku gani ku duba nan gurin tare mu da kuna gani ko ba wani kuna gani ko kalla da kyau ku gani kalla gaba daya bayan wa'annan ma ku duba duk wani celebrity da kuka sani azin mawaki na arewa ku duba fejin su ku gani wane ne ya magana akan matsalar arewa ku kawo man mutum daya ga sunan kuna gani yawwa kamar yadda kuka gani ga su wa'annan kaɗan ne daga cikin na zaku kuje duk wani peji na su ba wallahi wallahi mutum ɗaya babu wanda ya magana akan arewa daga wannan ya yi magana zai saki sabuwar waka kaza zai wani ma challenge na ga ya sa a halin yanzu ya zo ya sa mutane challenge saboda an rena mana wayo an rena mana wayo mutanen arewa to waƙoƙin naku za mu daina ci kuma gashi nan in kuka duba duka ni na yi following nasu duka a yau dinnan zan bi zan yi unfollowing din duk wani mawaki da na san baya kishin arewa ma'ana ba zai fito yi magana akan matsalar arewa ba tsakanin mu da ku Allah ya isa Allah ya isa Allah ya saka mana to mun kuka kawo mana wannan tsohon muka zabe shi ya zo ya jefa ƙasa cikin bala'i ya jefa kasa cikin masifa a'a har yau kun kagara ku zo ku yi mutum ɗaya ya yi magana a kai saboda kuna tunanin abin da za a baku za a daina baku ko kuma in lokacin siyasa ya yi ba za a neme ku ba a baku ne kawai dalili ka duba duk pejins ba wanda ya yi magana a kan arewa sai dai wannan zai saki waka ko kuma show nashi ko wani abu ko duk ga nan haba haba mutanen kudu ba haka suke ba ba haka suke ba mu kanmu muna zaluntar kanmu mutanen arewan wallahi wallahi hadam kun zo kun sa mutane cikin bala'i ku kuka sa aka zaɓe shi mutum nawa kuka yi kuka yi waƙoƙi duk inda ya je kuna bin shi yau ku zuga ku je nan gobe ku zuga ku je nan to tsakanin mu da ku Allah ya isa Allah ya isa ba za mu yafe maku ba sannan kuma ina kira ga dukkan wani mai social media dan Allah mu bi mu yi on following su gaba ɗaya tunda ba sa da amfani ba za su kai sakon mu inda muke so je ba har da rarara duk gasu nan gasu nan fi wani irin rayuwa ne wannan da Allah ku tama ni sharing din wannan bidiyon sannan duk mai wani magana a kai don Allah ya aje ma a cikin comment section na nagodi mu huta lafiya